jam'iyyar adawa ta nnpp a jihar kano ta yi zargin cewa jam'iyya mai mulki ta apc da gwamnatin kano na shirin tafka gagarumin magudin zaɓe a zaben gwamna da za a yi na ranar asabar 11 ga watan maris a wani taron manema labarai da NNPP din ta gudanar a shar kwatatta a kano a yau litinin jam'iyyar ta yi zargin cewa gwamnatin apc na shirin haiwa 'yan daba daga wasu jihohi da ma wajen ƙasar nan domin tsorata masu zaɓe da kuma tayar da hankalin al'umma da yake karanta jawabin taron Baffa Bici tsohon ɗan takarar sanatan Kano ta Arewa a NPP ya zargi APC da haɗa kai da jami'an INEC da jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC domin ƙin kawo kayan zaɓe a kan lokaci da nufin hana magoya bayan jam'iyyar tasu damar kaɗa ƙuri'arsu. Tsare-tsare da ake da shi da wannan da wannan gwamnati mai shuɗewa take da shi ta jihar Kano na yanda za su kawo jinkiri da makarkashiya a wajen raba kayan zaɓe ranar zane muna da masaniya cewa gwamnatin ganduje da haɗin kan wasu bara gurbi a cikin jami'an tsaro da haɗin kan wasu bara gurbi a cikin ma'aikatan zaɓe ma'aikatan hukumar zaɓe da su ma'aikatan hukumar zaɓe na dindindin da na wucin gadi bara gurbi a cikin su an haɗa kai da su yadda lallai lallai za a yi wa wannan zaɓe kafar ungulu ta hanyar jinkirta raba kayan zaɓe akasarin mazaku da akwatuna da suke a wannan jihar. A cewar Baffa Bici, tuni bayanai da shaidu sun zo wa NNPP cewa an taraji takardun zaɓe kuma an dangwale su domin zuwa a zuba akwatin zaɓe inda ya ƙara da cewa tuni ma APC din ta tanadi kuɗaɗe da fulotai-fulotai da za ta raba wa ma'aikatan zaɓe na wucin gadi da ta yi musu alƙawari inda suka ba da haɗin kai a magudin zaɓe. Ya kuma ce jam'iyyar APC na haɗa kai da wasu gurɓatattun jami'an tsaro wajen cimma burinsu na magudin zaɓe. wannan jiha duk wacce zai yi ya ci galaba su ta hanyar cin hanci da rashawa ta hanyar barazana ta hanyar bi ta kan shugabanninsu a abuja yana ta yi amma har yanzu da muke wannan magana ya kasa yin nasara akan wasu daga cikinsu mun sani cewa shugaban hukumar zaɓe mai farin kaya yana aljihunsu aiki yake musu mu a wurinmu ma daidai yake da shi ne shugaban gandujiya na jihar kano saboda duk aikin da yake yi aikin gandujiya yake yi ba aikin gwamnatin tarayya yake yi ba ba aikin al'umma gwamnatin tarayya yake yi ba aikin gandujiya yake yi a jihar kano mu a wajen mu daidai yake da shugaban gandujiya na jihar kano shi wannan darakta na hukumar tsaro masu masu farin kaya muna kuma a wannan gaba kuma muna so mu jinjinawa sifetan yan sanda na kasa saboda duk inda za a bi duk inda za a bi wannan gwamnatin ta jihar kano za ta yi daga ta canza masa ra'ayi daga ta gurɓata tunaninsa daga ta daga ta da cin hanci da rashawa ta yi ta yi ta yi ta yi ta kasa wannan wannan wannan dagewa da da da da da da jajircewa da ya nuna da kishin ƙasa da gogewa akan aiki da yake nunawa da tsayayya da yake yi akan yin karfin ka'ida wannan abu ne abin burgewa ne abin yabawa ne kuma muna yaba masa da 'yan sandan da suke a karkashinsa domin sun tabbatar da cewa su masu kishin kasa ne kuma sun tabbatar da cewa su ba za a yi amfani da su a tada zaune tsaye ba ba za a yi amfani da su kuma a sacewa al'ummar jihar Kano ƙuri'a ba. Don haka Bits ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da Sufeto Janar na 'yan sanda da sauran masu ruwa da tsaki da su tashi tsaye su hana duk wani yunkuri na lalata zaɓe a jihar Kano domin hakan a cewarsa ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Muna kira ga shugaban ƙasa da kuma sauran shugabannin tsaro tabbatar cewa ba yaji ganduji ya ci gaba da amfani da hukumar tsaro ta farin kaya da hukumar 'yan sanda kamar wasu 'yan sandan sana-sana kansa da za su yi masa aikin da yake so a karan kansa na siyasa ba